We actually agree that as Christians, Muslims, we are one. We should ensure that we vote based on conscience, not vote based on religion. A matsayinmu na musulmi da Kirista, mun yarda cewa za mu tabbata mun yi zaɓe ne bisa abin da muka amince da shi, amma ba bisa ɗariƙar addinai ba. Duk wanda ya aiki mun sani, wanda ma bai yi aiki ba mun san shi. Don haka za mu zaɓi mutum ne wanda zai kawo mana ababen more rayuwa. amma ba wai dan shi musulmi ba ne ko kuma krista. person who can provide sexual amenities no, not because this person is a muslim or is a christian. Kalaman Pastor Gabriel Osabemi shugaban matasan Kiristocin da ke jihohin Kano, Kaduna, Katsina, Sokoto, Jigawa da Zamfara da kuma jihar Kebbi. Comrade Idris Salisu Rogo da ke zaman sakatare janar na mayar kungiyoyin matasan Najeriya masu gwagwarmayar hana tarzoma a lokutan zaɓe ya ce, dole ne mu fahimci cewa mu 'yan Najeriya da Kiristoci da Musulmai mu a haɗe yake abinda muka faɗa kenan na farko kenan. Abu na biyu shine mun yi Allah wadai da wannan daga zaɓe da aka yi ba mu ji daɗin shi ba kuma muna kira da hukumar Aina kada ta saki ta ƙara daga mana zaɓe akan yadda ta faɗa. Abu na gaba da muka yi magana a kai mun duba yanayi da ƙasar mu take ciki mun ce Najeriya ba ta mutum ɗaya bace ba kuma ta addini ɗaya ce. ta mu ce gaba ɗaya dole mu zo mu haɗu mu zauna lafiya duk ɗan siyasa da zai zo ya talla to ya tallatar da ayyukansa ba ya tallatar da addinai ba ko ya dinga cewa wannan jam'iyya ta wannan addini ce ko wannan mutumin dan wannan addini ne ba ma son haka jiya muka je fage wasan da aka buga da Ghana da Abrikos mun je filin kallon kwallon kafa matasa sun cika an je haftan muka tsaya mu gaya musu illolin tashe-tashen hankula da shaye-shaye lokacin zaɓe ba mu hana mu zo mu kare ƙuri'an mu ba amma abu doka wajen kare ƙuri'u Malam Aminu Bello Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin taron. Mun gabatar da makala na farko akan me yake kawo tashe-tashen hankula daga lokacin da ake yin zaɓe kafin a yi zaɓe kenan da kuma lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Kuma muka tabbatar da cewa babban abin da ke kawo rikici shine na farko rashin gaskiya. Rashin gaskiya a gurin hukumar zaɓe rashin gaskiya a gurin mataka su jami'an tsaro sannan kuma rashin gaskiya a kan su kansu masu yin zaɓa kuma man wayewa da mutane kai cewa lallai ya zama wajibi a sani cewa idan har ƙasar nan Najeriya ita ce ƙasar mu wacce bamu da wata ƙasa wacce ta wuce ta ya zama wajibi mu tabbata an yi zaɓe tsakani da Allah wasu daga cikin mahalarta taron laktar sun ce sun koyi darussa da dama sunana Ado Garba mai kwalli kafin zuwa na taron gani nake a tada hankali bayan zaɓe hanya ce ta kwato yanci to amma mukalin da aka gabatar a wurin taron sai suka nuna min cewar ai ashe kuskure ne na ɗauki alkawarin cewar da zarar na koma inda na fito zan yi kokari in isa da wannan sako mashi da gari in an je gurin kaɗa ƙuri'a kada a ce bar dan wani dan siyasa ya zo ya bani kaza naira 20 ko ruwa bari in kada mishi ƙuri'a a'a mutum ya tsaya ya duba wa ya cancanta ya zaɓa, mu duba shugaba na gari mu zaɓe shi ko alhajin da ta gabata ma sai da rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta kulla wata yarjejeniyar gudanar da zaɓuka cikin lumana da jam'iyyu 27 da ke jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria